Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandagarwa da nishadi a wade bullet ta YouTube. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya inda nake karanto muku wannan littafi mai suna ra'ayi ne ko buri. Mallakar Jamila Umar Janar da ƙyar ta iya yin wanka ta fito saboda tsabar kallo taɓe-taɓe kuwa ta sha su pant ɗinta ta wanke kana ta sakala shi jikin wani kusa domin ba za ta iya shanya pant ɗinta inda na mai ɗakin yake ba. bata fito ba sai da ta ɗauro alwala tana fitowa ta isa gaban miro ɗin ɗakin tana kallon ikon Allah kayan kwalliya kamar mace madubi shaƙe da kaya kamar na wata amarya taɓa wancan taɓa wancan ta dinka yi da ƙyar ta iya shafa man kamfanin basilin ta saka lipstick a leɓanta kaya ta sauya zuwa doguwar rigar material cikin wanda da lokacin biki umma ta taho mata da su bayan ta saka sabon pant da bra duk cikin wanda umma ta zo mata da shi ne tana cikin ɗaura ɗankwali sai ga asiya ta turo ƙofa tana faɗin matar yaya baki gama shirin ba ne humaira ta ce na gama sallah kawai zan yi zo ki nuna min gabas ɗin gidan nan shigowa asiya ta yi ta shimfiɗa mata darduman da ke kan side durowa ɗin gadon a daidai gabas tana faɗin nan ne gabas ɗin gidan nan ta faɗa tana dariya ita ma dariyar ta yi mata kafin ta saka hijabinta da ta fito da shi ta ta da sallah asiya jiranta ta yi har sai da ta idar da sallah kana suka fita zuwa falo a tare da humaira abin da ya bata mamaki ganin bisa wani katon teburi mai kujeru za su ci abinci ikon allah Alima ta ja mata kujerar ta zauna tana raba ido ita kuma asiya ta zuba mata finkasan da miyar alayyahu wacce ta ji naman rago da naman shanu sai kunun aya umma kuma na daga cikin falon suna waya da dadi alima ce ke ta koda girkin su suna faɗin in humaira ta ci saboda santi sai ta kasa tashi ita dai ba magana sai murmushi kawai su ma kowa ya zuba ma kansa suka fara cin tunda umma ta ce kar su jira ta tun humaira na jin kunya har ta saki jikinta suka ci gaba da cin funkason suna hirar su ganin ba umma a wajen har tana suɗe hannu su Alima na mata dariya umma na lura da su farin ciki ya cika zuciyarta tun ɗazu ta kammala wayar amma saboda ba ta son katse musu nishaɗin su yasa ta koma bisa kujerun falo tana kallon su cikin farin ciki da sha'awa sai da suka gama cin abincin kana suka taho zuwa falon nan su Asiya suka ce za su zagaya da Humaira ta ga ko ina na gidan umma ta ce shikenan su kaita daga nan suka fice ita kuma ta isa kan dining ta ci abincinta ta sha ruwa kanta ne ta ji yana sara mata yasa ta koma ɗaki ta balli fenadol ta sha ta kwanta kafin la'asar sai ta tashi su Alima kuwa sun zagaya da Humaira ko ina har ta baya inda suke wankin su ga injinan wankin su nan guda biyu Humaira ta ce tab har da wani injin wanki dariya suke ta yi mata sun daɗe a inda ake musu karatu kafin malamin nasu ya koma garinsu suna ta hira kiran sallar la'asar ya tada su suka koma cikin gida suka yi sallah lokacin umma ta tashi ta yi sallah ta ce su alima su biyo ta kicin din duk yadda umma ta so humaira ta zauna ta ce za ta taya su aiki dole umma ta barta ganin tana jin daɗin zama da su alima kayan abincin to umma ta buɗe suka tura su ciki kayan su cincin din kuma umma ta ce a bar su nan kicin din sai zuwa gobe sai a buɗe sai wainar mai sigan da suka zo da shi da soyayyen nama ta miƙa su Alima suka saka cikin firij nan ta fita ta bar su Alima da Humaira na wanke-wanke ita kuma Asiya na sharar kicin tare suka yi komai suna hira Humaira sai mamaki take wai famfo a kicin ba sai ka fita ka ɗebo ruwa ba bayan sun gama wanke-wanken ne Asiya ta ɗora musu ruwan citta a saman gas suka koma falo suka zube kan kujera suna labarai wanda duk rabi labarin makarantarsu suke ba Humaira ita kuma tana sauraron su jefi-jefi tana musu tambayoyi Umma da kanta ta kira Inna Balaraba ta sanar da ita sun isa ba su tsawaita magana ba suka yi sallama kana ta kira hajiya ita ma suka yi magana da ita hamdala suka ma juna jin sun isa lafiya ko da ta tambayi humaira umma ta ce tana falo tare da su alima hajiya ta ce ai humaira ba ta da wuyar sabo ballantana ga su asiya duk kewan gida zai sake ta umma ta ce wallahi kam sun ci gaba da magana kan azumin da zai zo nan da kwana shida kafin daga nan su yi sallama jin an fara kiran sallan magariba toilet ɗin ɗakin ta ta shiga ta ɗauro alwala ta zo ta yi sallah ita kuma humaira ɗakin su alima ta yi sallar ta bayan sun idar suka ɗauko mata sabbin sistem ɗin da mutallif ya siya musu suna nuna mata kallon su kawai take a cikin ranta tana tunanin wani irin farin ciki sa Alima suke da zuwanta a cikin ahalinsu ta Alima aka kunna inda suka sanya mata katun suna kallo suna dariya umma ba ta neme su ba sai bayan isha'i kana ta leƙo tana tambayar su ba za su ci abinci ba ne suka ce cikin su yana ciki umaira ma ta ce cikin ta ya cika umma bata bar su ba ta ce su fito su sha koti ne dole suka fito suka haɗa ti suka sha umaira dai na ganin abin mamaki wai da daddare ga abinci amma sai dai a shati. ta ji daɗin ti kuma sosai ya warware mata ciki umma da kanta ta tattara komai ta maida kicin sauran funkasan ta saka cikin kula da miya ta kwala ma Asiya kira ta ce ta ɗauka ta kai masa Hamisu direba a harabar gidan. hijabinta ta sanyo ta je ta kai musu ta dawo falo suka yada zango. alima ta kunna musu kallo saboda zuwan Humaira sai suka saka Arewa 24 suna kallon. Umma wacce ke gefe tana kallon su Ganin bata musu magana ba ne yasa Asiya da Alima suka haɗo ido suna dariya. Umma na kallon su ta nuna kamar bata gansu ba. Ta kyale su ne su kalla na yau amma Umma bata ci barin su suna kallon kowanne tasha ba. ta irin su Sunna ko Afirka TV da sauransu. Suna cikin kallon Hausa fim ne wanda tashar ta saka mai suna Laila Adam dadi ya kira wayar Umma bayan ta ɗauka sun gaisa ya ce ta miƙa ma Humaira wayar. Umma da kanta ta miƙe tana faɗin Asiya rage ƙarar talabijin ɗin nan mana. Da sauri Alima da remote ke hannunta ta saka ta rage. Ƙarar wayar Umma ta miƙa ma Humaira tana faɗin karɓi babansa Alima ke son magana da ke. Jin haka yasa da sauri Humaira ta sauko daga kan kujerar ta karɓi wayar. Cikin ladabi ta kara a kunna tana faɗin assalamu alaikum ina wuni ta faɗa cikin ladabi da kunya cikin nuna kula dadi ya ce lafiya lau dota an zo lafiya ya hanya cikin ladabi humaira ta ce lafiya lau abba dadi ya ji daɗi lokaci ɗaya yana faɗin masha Allah ki saki jikinki kin ji ko ga su Alima nan da na ga kuma umman su nan komai kike bukata kada ki ji kunya ki tambaye su kin ji ko Humaira ta gaɗa kai tana faɗin insha Allahu abba dadi ya ce yauwa Allah ya yi miki albarka kin ga zaki fara azumi a ɗakin mijinki kenan ko zaki zauna ki jira mijinki insha Allahu in azumi ya raba za su dawo Humaira ta ce to abba na gode daga haka ta miƙa ma umma wayar ita kuma ta bar falon zuwa ɗakinta suka ci gaba da magana da umma sai wajen goma na dare kana suka kashe kallon shi ma sai da umma ta fito ta ce su je su kwanta umma ita ta raka humaira ɗakinta ta ce ta kashe huta ta kwanta humaira da farko ta so ta ce ɗakin su Alima za ta kwana sai kuma ta fasa tuna ita ma yanzu matar aure ce akwatinta da ke gefen gadon ta buɗe ta ɗauko rigar baccinta tun na gida ta cire kayan jikinta ta saka ta bacci ne a cikin idanuwanta shi yasa ta rakuɓe nan gefen gadon ta kwanta saboda tsoron ita kaɗai a cikin ɗakin yasa ta kasa kashe hasken ɗakin tun tana kwance tana sake-sake da tsoro har barci ya kwashe ta bata sani ba sai dai ta ji shigowar umma da asuba ta tashe ta ta ce ta tashi ta yi sallah bayan ta idar da sallar ɗakin ta bari zuwa ɗakin sa Alima ta iske su suna muraji a karatun su tunda yau din ma umma ta ce su zauna saboda Humaira nan ta zauna tana sauraron su ganin Asiya tana bata ne yasa ta fara mata gyara ba su yi mamaki ba sanin cewa mahaddasa mahaddaciyar alkur'ani ce nan suka matsa mata ta ƙara musu karatun nasu suka kuma biya a tare bayan nan ma ita ma zama ta yi tana karatun nata su Halima na gefe suna kallonta cikin sha'awa da tunanin yayansu ya dace haka umma ta zo ta same su ita kanta Humaira ta burge ta ganin umma ya sa ta dakata da karatun ta duka tana gaishe ta ta amsa cikin sakin fuska tana tambayar ya bakunta ta ce lafiya lau ba yadda umma ta iya dole ta kyale humaira ta shige cikin sa alima suka kama aiki humaira da Alima su aka bari a kicin suna dumama wainar da Umma ta zo da shi. Sai ruwan ti da suka dora Humaira kuma na fere dankali wanda Alima za ta soya. Suna yi suna hira ita kuma Asiya ita ta gyaro dakunan da falo ta share ta yi mofin ɗin ko'ina kafin takwas ɗin safe sun gama komai sun karya umma ta saka suka buɗe robobin cincin da na alkaki suka ɗebo a filet dukkansu suka haɗu a falon suna ci suna hira sama sama har da umma haƙiƙa humaira ba ta da wata damuwa sai dai kewar gida kawai shi ma da umma ta fahimci haka sai ta kira inna balaraban ta haɗa su da Humaira su ta yin magana inda take gaya mata tunda mujadala ta dawo bata ganta ba take kuka har yau dinnan sai da Hajjo ta lallabe ta in za ta zo da ita za ta zo jin haka yasa sai da Humaira ta yi kwalla ranar ma haka suka wuni cikin farin ciki ranar da ba a yi kallon dare ba bayan sallar isha'i assignment ɗinsu na makaranta suka ɗauko suka yi kana umma ta ce su je su kwanta saboda gobe makaranta dole ita ma humaira ta shiga ta kwanta washe gari kuma tun asuba umma ba ta koma ba ita ta yi musu breakfast kafin karfe bakwai na safe su alima sun gama shiryawa cikin uniform ɗinsu humaira ita ta taya umma aikin duk da hanatan da ta yi amma ta ƙi hannuwa wannan dalilin ya sa ta ƙara samun wani matsayi a zuciyar umma tana ji tana gani su alima suka tafi makaranta suka bar ta a gida duk yadda umma ta so ta bar gyaran gidan ƙi ta yi sai da ta gyara ko'ina har ɗakin umma sai da ta gyara kana ta saka turaren wuta a ko'ina ina wajen yayi tsaf kana ta je ta yi wanka ta bar umma cikin kicin ɗin, ta ƙara ƙarasa soya miya ko da ta fito ma har ta dafa farar shinkafa kimanin kwana biyu kenan da al'ummar musulmi suka shiga wata mai daraja wato ramadana zuwa wannan lokacin humaira ta shafe sati a kano zuwa yanzu ta gama sakin jikinta da sabawa da komai na gidan yanzu umma bata komai a cikin gida in su alima sun tafi makaranta humaira ke komai in suna gida kuma su yi tare Girki kuwa dama ta iya wasu, wanda bata iya ba su Alima na koya mata. Yanzu har gas ta iya kunnawa abinta, ta yi girki kuma ta jera komai bisa dainin. Rayuwarta take cikin farin ciki domin wani lokacin har mantawa take da wai nan ɗin gidan iyayen mijinta ne ɗauka take umma tamkar mahaifiyarta su alima kuma ƙannanta ne ta yi ƙiba fuskarta ta ciko kamar ba ita ba a can ringin kuwa kusan kullum sai sun yi magana da 'yan gida Barin ma Aliya da ya gaddafi ya siya ma sabuwar waya kullum sai ta kira ta ta wayar umma sun yi magana kullum da asuba ko daddare sai sun yi karatu yanzu umma ta huta Humaira ta karɓe ta ita take musu ƙarin karatu. Bangaren addini bangaren boko ne suke koya mata wasu abubuwan domin makarantar da suka yi ba ɗaya bace da tata. Bangaren mai nasara kuwa tunda Humaira ta zo gidansu sau ɗaya suka yi magana da umma saboda ibada ko da yaushe wayarsa tana kashe ne ranar asabar a wannan ranar in sun kai azumi na goma kenan suna ta baya su alima na wanki cikin injin ɗin wanki in suka ciro ita kuma tana ɗaurayewa tana shanyawa ita da humaira ba su zuwa hadda an ba su hutu sai bayan sallah hira suke kowa na faɗar burinsa asiya ta ce ita burinta ta zama likita ita kuma alima ta ce ita burinta ta zama lauya ganin humaira ba ta yi magana ba yasa alima ta ce matar yaya kefa Humaira ta saki murmushi tana matse wani hijabin umma bata yi magana ba sai da ta shanya kayan ta ce abin da yasa kuka ji na yi shiru ta ba irin taku bace ban tsawaita ma kaina buri yin ilimi mai zurfi ba saboda sanin gidanmu ba a burin mu yi karatun boko amma buri na guda ɗaya ne a gidan duniya ka haɗa baki wajen faɗin wani irin buri ne sai da ta kalli sararin samaniya kafin ta ce buri na ko na ce ra'ayi na duk yadda kuka ɗauke shi haka ne ba shi da wani amfani amma a waje na, mai amfani ne babban buri na ga wani mawaƙi wanda tuntun nake bala'in son waƙoƙinsa ta faɗa cikin wani yanayi daga alima har asiya haɗa ido suka yi kafin su saki dariya ganin haka ya sa humaira ta ɓata rai tana faɗin dama na san za ku min dariya ta faɗa tana tura baki gaba ɗayansu suka saki aikin gabansu suka ƙarasa gare ta lokaci ɗaya Alima na faɗin ba maganar ki ce ta bamu dariya ba kawai muna mamakin ashe haka kike son mawaka shi yasa kika auri yayan mu ido Humaira ta sakar ma Alima kafin ta ce wani yayan naku kuma kuma tun ta Asiya ta ja kafin ta ce kina wani abu kamar baki sani ba wani yaya gare mu bayan mijinki ido Humaira ta waro kafin ta ce shi ma mawaƙi ne dariya suka saka mata kafin Alima ta ce sosai ma Mawaki ne amma ba irin sauran mawaƙa ba shi mawaki ne amma special one ne umaira ta yi ka kasake kafin ta ce ban gane ba asiya ta ce kin taba jin sunan mawaki sai suka ji kiran umma daga bakin koridon wajen da sauri suka saki maganar da suke yi asiya ta tafi kiran umma alima kuma ta koma wajen wankinta ita kuma humaira ta ci gaba da shanyarta amma gefe ɗaya na zuciyarta na faɗin to me sunan shi ma ba zan iya tuna sunan ba ballantana na ji ko na san shi daga haka ta watsar da wannan zancen har suka gama abin da za su yi suka koma cikin gida bata ƙara maganar ba su ma sun manta ba su ƙara mata zancen ba Dadi bai zo ba sai da watan azumi ya raba kana ya shigo garin a ranar na ga tsantsan karamci irin na mutanen da ke karamci sai na rasa tsakanin umma da dadi wa ya fi wani karamci da tsabar dattako na kasa daidaita su dukkan su halayyarsu na gari ne haka ya dinka jana da hira tamkar su alima tsaraba ma kamar yadda ya yi musu ni ma haka ya taho min da nawa sai tunturaruka na dob ne ya siya min sai wani takalmi mai tsini na kamfanin Gucci da kuma wani agogon fata shi ma na kamfanin Gucci ne. Su Halima kuwa dogayen riguna ne da agogo. Haƙiƙa farin ciki na baya misaltuwa. Na auna kowa na gidan nan umma na da mutunci banda mutum ɗaya ba sai na faɗi sunansa ba. washe gari ne dadi ya kira humaira da kansa yana ƙara bata haƙuri kan kayan lefanta a kuma bakin shi ne take jin mutallif ya dawo yana can legas sai zuwa gab da sallah zai dawo ya yi sallah tare da mu Ban damu ba ni domin na fi jin daɗin rayuwa ta haka ba tare da wani ba. Na rasa kan menene daga shi har umma ke ban haƙuri irin kayan da umma ke siya min da siyayyar kayan amfani da take mana duk sati ai ya kusa haɗa lefan gaba ɗaya. Ko kayan sallah kala shida ta mun ni da su Alima. Bayan jaka da takalmi kayan kwalliya kuwa wannan duk sati ne umma za ta shiga kasuwa ta siya mana hatta da fat umma duk sati take siyan shi saboda tana da 'ya'ya mata wani lokacin in na zauna ina wani tunani sai na ga toni me na rasa babu sai dai abin da ba a rasa ba domin in na ce zan yi kukan wani abu na zama butulu mara adalci mutanen ringin kuwa muna waya da su hatta da siya gaddafi muna gaisawa ta wayar aliya Hake ya murja a bakin ta ma nake jin labarin irin abin da inna larai ta aikata bayan tafiyata wai ta dinka haibaici tana yadawa a makota wai haka aka zo aka ɗauke ni ba kayan lefe kuma ba 'yan rakiya kamar wata bazawara labari ya zagaya ya zo har kunnan inna balaraba da ta ji ba ta yi magana ba amma da ya zo kunnan hajiya ranta ya ɓaci ta gaya ma baba hayatu shi ma bai ji daɗi ba da kansa ya je ya gaya ma hajjo ya kuma sa aka kira masa larai nan ɗakin hajje mata tas kuma ya ce in ya ƙara jin wannan maganar sai ta raina kanta wannan karan hatta hajjo da ke goyon bayanta sai da ta saba mata baba umaru kuwa da ya ji labari ransa ya yi mummunar ɓaci har ya so ya kaɗa inna larai gidansu baba hayatu ya hana shi ganin haka ya sa inna larai ta yi ta kuka tana ba da haƙuri kafin baba umaru ya ƙyale ta ta zauna shi ya sa kwana biyu ta shiga taitayinta a raina na yi ta mamakin halin inna larai na bar garin amma bata daina min bita da ƙulli ba allah ya shirye ta ni dai kan bani da wani damuwar komai ina cikin farin ciki zuwa lokacin na gama sabawa da kowa komai kamar yadda zan yi a gidanmu na ringim haka zan sake a nan gidan umma ni da su alima kuwa kamar wasu yan uwan juna suna bani girma na sosai a matsayina na matar yayansu ni ma kuma ina tafiyar da su kamar yadda zan tafiyar da mujadala kanwa dawowar dadi kenan daga sallar a shamsu umma a gida suke yin nasu zaune suke shi da umma a tsakiyar falon saman kafe suna shan furut salat din da humaira ta hada kafin a sha ruwa hira suke jefi jefi in ka kalle su sai ka ƙara kallon su saboda yadda suke ba da sha'awa a kallon farko ba za ka iya cewa umma ta haifi 'ya'ya har uku ba haka ma shi ma dadi duka sun more da jiki mai kyau kuma suna samun jin daɗi da hutu fatar su ta ɓoye shekarunsu Furut ɗin yana cikin wani irin kwanon tangaran da ludayi ɗaya da ludayi ɗaya suke amfani suna cikin sha ne umma ta ce ɗazu muka yi magana da mai sunan baffafa dadi na shan furut ɗin ya ce ni ma ya kira ni mun daɗe muna magana da shi umma ta kaɗa kai tana faɗin na san ya faɗa maka na mai faɗa ko Dadi ya ɗago yana kallon Umma kafin ya ce, "Me kika mai da ni ne? Ni bai faya min komai ba Allah. Wani irin faɗa kike mai Fatima?" Umma ta ce, "Game da rashin wayo mana, a ce wai har ya fara aiki har zuwa yau bai yi tunanin gina muhallinsa ba? To sai yaushe dan Allah yanzu inda yana da muhallinsa ba can zan kai matarsa ta zauna ba nan kamar yayi mana kaɗan Dadi bai yi magana ba sai da ya ƙara shan fruit salad ɗin kafin ya ɗago yana faɗin yanzu tsakani ga Allah mutallif bai wuce faɗa ba har yanzu a gurin ki ba miye wani muhalli yana da ni a raye ba shi da wannan matsalar gida kuma ko yau na ce ina so zan same shi kafin gobe Fatima ballantana ma mutallif ba shi da matsalar gidan zama ga nan kuma ga can Legas ko ina gida ne Umma ta ɓata rai kafin ta ce a'a ba dai Legas ba shi ma ya kawo min nan ɗin na dakatar da shi dadi na dariya ya ce ikon Allah Fatima Legas din can nake aiki kuma gidan da kike magana gidana ne ba gidan Latifa ba umma ta ce na sani ma ai gidanka ne ko dadi yayi ajiyar zuciya yana faɗin shi kenan amma ina so ki gane wani abu ɗaya Fatima yanzu fa baki da wani cikakken iko da mutallif kan matarsa ki kyale shi duk inda ya zaba mata shine daidai umma ta ce saboda mene kai tsaye dadi ya ce a ah, saboda ba hurumin ki bane ke fa kin gama naki wahala. yanzu in kika ce zaki zake da yawa wallahi wata rana kunya zaki sha a to ni dai na gaya miki umma ta yi dariya tana faɗin haba dai daga humairan ko mai sunan babban baƙi na ne dadi ya ce duka ba baƙinki bane amma ki sani abin da ke tsakaninsu na aure ne ya fi naki ƙarfi kuma tsakanin miji da mata sai Allah ba na so kina cika saka musu baki umma za ta ƙara magana dadi ya ɗaga mata hannu yana faɗin mu bar maganar nan Fatima in dai maganar gida ne zan kira shi mu yi magana duk garin da yake so kafin gobe komai zai kammala umma ta ce shikenan maganar kayan lefen kuma fa Dadi ya ce kafin na tafi zan tura miki kuɗi miliyan uku za ta isa komai da komai. Umma na murmushi ta ce za su isa insha Allahu an gode Allah ƙara girma dadi ya ce haba kina kina ta wani magana in dai ina raye babu abin da ba zan iya mutallin ba he is a full of ice. Umma ta jinjina kai tana faɗin na ga alama Allah ƙara arziki ya amsa da amin kafin ya ce wai ina yaran nan ne da matar ɗanki suka shiga. Umma na dariya ta ce suna ɗakin ta mana yanzu haka suna can suna hirarsu da ba ta ƙarewa. Dadi ya ce shi yasa na ji su shiru kenan. Umma ta ce tana miƙewa eh bar na shiga na kaɗo su su komo ɗakin su su kwanta su bar Humaira ta huta. Yau wallahi tun safe bata huta ba. Dadi ya ce gaskiya kam yarinyar tana da hankali da nutsuwa. na yaba da wannan zaɓin na uwar gida sarautar mata fatimatu zahra'u ya faɗa cikin zolaya ha ranar wasa umma ta zabga mai kafin ta kwashe abin da suka yi amfani da shi zuwa kicin dadi ya bita da kallo yana dariya bayan ya dawo sun daɗe a nan falon suna hira kafin su shige ciki amma sai da umma ta leƙa ta masa alima maganar su je su kwanta dadi bai tafi ba sai da ya yi sati ɗaya kana ya koma bayan ya tura ma umma kuɗin siyayyar kayan lefen humaira da zai tafi umma ta bashi robar cincin guda ɗaya da na alkaki sai na dubulan ta ce ya kai ma latifa shi kan shi dadi ya yi mamaki sosai amma kuma ya ji daɗi saboda kayan yasa sai da ya jira jirgin yawo kana ya tafi maganar gida kuma sun yi magana da mai nasara ya ce mai kada ya siya mai gida tukunna ya bari in ya zo kano za su yi magana da umma wannan dalilin ya sa har ya tafi bai ƙara ma umma wata magana ba sun raba kan washe garin sallah zai dawo inda ya yayi yayi da umma ta yarda dukkansu su je Legas su yi sallarsu. a can umma ta ce ba ta je ko ina ba a gidanta za ta yi sallarta dole ya kyale ta ba domin ransa ya so ba umma bata shiga kasuwa ba sai bayan tafiyar dadi kana ta samu shiga kasuwa wani babban shagon da ta saba siyayya a kasuwar kwari nan ta je suka yi magana dama already yana hada kayan lefen aikinsa ne lissafi kaɗai suka yi da komai da komai har da akwatuna saiti biyu a zuba komai na ciki na kayan aure duka suka yi lissafi miliyan uku kaɗan ne bata shige ba cikin sati ɗaya ya ce mata komai zai kammala kafin zuwa lokacin ma za ta iya jinsa nan take umma ta mai transfer ɗin kuɗi zuwa akawunt ɗinsa suka rabu kan da kayan sun zo zai kira ta a waya Dadi da ya koma da saƙon Umma zuwa ga Momi ta yi mamaki sosai wani sashe kuma na zuciyarta na tabbatar mata da gayya Hajiya Fatima ta bata wannan saƙon. Matar tun da take da ita wani abin alheri bai taɓa shiga tsakaninsu ba sai dai takan yi masu ziyada saƙon ɗinkunan hijabai ko kaya shi ma ba ta ɗaukar su wani abu. Ɗaukar su take a duk dadi ke bada kuɗin tana siya musu Ba ta taɓa ɗaukan hajiya Fatima ke siya ba alhalin wani lokacin ma dadi baya sanin ta saka mai sakon cikin jakarsa sai ya iso yana duba kayan sai fa ya gani ne zai kira ta sai ta ce sakon su ziyada da zuhura ne amma Sharifa ba ta taba mata aike ba in ba lokacin da suka zo mata hutu ba ta siya musu tsare ba tare ba shine kadai alherinta ga Sharifa ganin su cincin da yawa ya sa mai ta tambayi dadi daga ina aka samu wannan cincin din shi kuma ya ce mata cikin garar da amaryar mutallif ta zo da shi ne momi ta yi mamakin jin haka cikin mamakin take faɗin wai kana nufin har amaryar son ta tare ne saboda kauce ma wata magana ya sa dadi ya ce eh tana can wajen fatima tukunna daga haka ta tsuke bakinsa dole hajiya latifa ta ja sanyin jikinta ta fita amma maganar gaskiya ta ji abin a cikin ranta sosai sai dai bata nuna ba su ziya da ko sai murna suke suna ɗiba suna ci domin sukan sun daɗe ba su ga irin waɗannan nau'ikan ba domin momi ba yi take ba bose ce ita kuma banda abinci bata iya wasu sarrafa sarrafa ba momi ziya da kaɗai ta iya gaya ma daga ina saƙon umma yake ita ma ta yi ta mamaki amma sai ta kwantar ma da momin hankali da cewa shi ma mai nasara ba san auren yake domin in yana so ba zai kai wannan tsawon lokacin bai je ba